daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sana rana. Zagaye na biyu kenan a jerin shirin da muka saba zo muku da su a kowace rana. To a jerin shirin da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai baya ga hakan muna dauke da shirin na kokun san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na mu koyi harshen farasanci baya ga hakan sai shirin nan na kisoshin rayuwa haka kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu zo muku da su a cikin shirin namu na wani lokacin da fatan kuma masu tauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne na labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Ministan harkokin wajen Iran ya ce duk wani ci gaba tattaunawa da Amurka ya dogara ne da mahimmancin da Washington ta ba tattaunawar. sojojin isra'ila sun kaddamar da sabbin har-har ta sama kan yankuna daban-daban na kasar syria bankin raya kasashen afirka zai zuba jarin dala miliyan 650 a najeriya a duk shekara yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agaris Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arrakci ya ce duk wani ci gaba da za a samu a tattaunawa da Amurka ya dogara ne da mahimmancin da Washington ta ba tattaunawar. A wata tattaunawa ta wayar tarho da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, Arrakci ya ce barazana da kuma takunkumin da Amurka ke kagabawa Iran ya kara haifar da shakku gaba da anniyar Washington na neman hanyar diplomasiya. don ci gaba akan wannan tafarki dole ne ɗayan ɓangaren ya nuna kyakkyawar niyyar cewa da gaske yake in shi ministan harkokin wajen ƙasar ta iran kafin ya ce iran a matsayinta na memba a yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya dole ne ta ci moriyar makamashin nukiliya don dalilai na zaman lafiya ministan iran ya karar jaddada cewa domin cimma daidaito da kuma dawamammiyar yarjejeniya tilas ne dukkan bangarorin su kaurace wa duk wani wato duk wasu bukatu da suka saba wa yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya abbas arakci ya kuma yi sokaci kan gazawar amurka wajen cika alkawarin da ta ɗauka karkashin yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 yana mai shaidar cewa dole ne sauran bangarorin su ba da tabbacin dage takunkumin da aka kakaba wa iran a nasa bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya da mahimmancin ci gabar tattaunawa har sai an samu sakamako. Mr. Antonio Guterres ya kuma yaba da sabbin hanyoyin da ministan harkokin wajen Iran ya bi wajen bayyana abubuwan da ke faruwa a tattaunawar ta tsakanin Iran da kuma Amurka. A yau Asabar ne dai aka tsara Amurka da kuma Iran za su komawa a tattaunawa ta hudu game da batun shirin nukiliyar zaman lafiyar na Iran. to sai dai a ƙarshen a tsakiyar makon nan an sanar da jinkirta tattaunawar bisa dalilai na tsara yadda za a gudanar da tattaunawar amurka da iran dai sun gudanar da tattaunawa har su guda uku ta farko a ƙasar oman ta biyu a ƙasar italiya sai kuma ta uku a ƙasar oman kuma dukkanin bangarorin sun bayyana cewa tattaunawar da suka gudana ko kuma jerin tattaunawar da suka yi sun yi armashi kuma akwai kyakkyawan fata sojojin isra'ila sun kaddamar da sabbin hare-hare ta sama kan yankuna daban-daban na kasar siriya a yammacin jiya juma'a rahotannin cikin gida sun rawaito cewa jiragen yakin isra'ila sun kai hare-hare akalla ashirin a wajen garuruwan damascus dara da kuma hama inda suka auna wuraren sojoji da kuma ma'ajiyar kayayyaki hararen sun hada da wani sansanonin sojin siriya da ke kusa da ƙauyen shata da ke hama harkwatar tsohuwar bataliyar sojin Siriya da ke arewacin Damascus da kuma sansanonin soji a Dera. Fashe-fashen sun auku a Damascus da kewaye ciki har da harasta inda wani farar hula ya mutu. Kafofin yadda labaran Isra'ila sun rawaito cewa an kai hari a wasu yankuna a babban birnin kasar a karon farko. tun bayan faduwar gwamnatin Bashar al-Assad a watan Disamban shekarar 2024 kasar Siriya ta kasance karshen mamayar Isra'ila. Da sanyin safiyar Juma'a ne jiragen yakin Isra'ila suka kai hari a yankin da ke kusa da fadar shugaban ƙasa a Damascus, wanda shine hari na biyu da sojin wato sojin Sahiyoniya suka kai a cikin wannan mako. Hukumomin Isra'ila sun kare harin a matsayin goyon baya ga al'ummar durus waɗanda ke fafatawa da wasu masu ɗauke da makamai da HTC ke marawa baya a kusa da Damascus. a wani sabon tashin hankali na kabilanci a ƙarshen mulkin htc rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikata wasu ƙungiyar kare hakkin bal'adama ta euro mediterranean ko kuma euromed ta yi kasar ta yi kira da a da bincike mai zaman kansa kan harin da jirgin yakin isra'ila su kai kan wani jirgin ruwan freedom flotilla da ke dauke da kayan agaji zuwa zirin gaza da aka yi wa ƙawanya an kai har ne a ruwan ƙasa da ƙasa na malta a cikin wata sanarwa da ta fitar euromed ta yi kira da da bincike mai zaman kansa da gaskiya a ƙarshen ikon malta tare da halartar majalisar ɗinkin duniya wangiyar mai harkwasa a birnin geneva ta jaddada cewa dole ne a hukunta waɗanda suka aikata irin wannan ta'asa ƙungiyar ta ƙarar cewa hararen da aka kai kan jirgin ruwan farar hula da gangan a cikin ruwan da ƙasa da ƙasa ya zama cin zarafi ga yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya da dokar teku da kuma yarjejeniyar roma wadda ta haramta kai hare-hare kan abubuwan jin kai in ji ƙungiyar inda ta ƙarar cewa rashin ɗaukar mataki zai ƙara ƙarfafa kai hare-hare kan ayyukan jin kai da kuma ƙara ta'azzara bala'in da ke kunno kai a gaza wani harin dai wani bangare ne na yin amfani da ƙarfi da aka saba yi domin hana jirgin ruwan jin kai isa zirin gaza tuma haka kafin su tunkari gabar tekun a halin da ake ciki ƙungiyoyin gwagwarmar palestina wani hamas da islamic jihad sun yi allah wadai da harin da isra'il ta kai kan jirgin ruwan na freedom flotilla suna masu bayyana hakan a matsayin na 'yan fashin teku da kuma keta dokokin kasa da kasa to labaran duniyar na fito muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran kuma muke zuwa muku ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta sanar da amincewa da sayar da sassan jirgin saman yakin samfarin f wato 16 tare da hidimominsa ciki har da bayar da horo da gyaran jirgin da sauransu ga kasar ukraine rahotanni daga kafafen yada labarai na amurka sun bayyana cewa kudin sayar da jirgin da suka kai dalar amurka miliyan 310 da ɗigo biyar za su zamo jarin da kasar wato da kasar za ta zuba ga asusun harkar ma'adinai haƙar ma'adinai da za a kafa bisa yarjejeniyar haƙar ma'adinai tsakanin amurka da kuma ukraine hukumar haɗin gwiwar kiyaye tsaro ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta fitar da sanarwa a jiya inda ta tabbata labarin tare da yin ƙarin bayani kan ayyukan cinikayyar ɓangaren ƙasar ukraine ciki har da kyautata jirgin sama da gyaran sassan sa da na'urorin daidaita matsala a ƙasa da ke tsarin jirgin da hidimar da gwamnatin ƙasar amurka da kamfanin samar da jirgin za su bayar da dai sauransu ƙasar ukraine ta sayi jirgin saman yakin samfarin f-16 daga kasashen ƙungiyar tsaron nato a watan yulin shekarar bara kana ta sayi makamai da za su yi amfani da su cikin wannan jirgi daga ƙasar amurka amma ba ta samu nasara a yakin ba saboda jirgin baya da baya dauke da fasahohi mafiya inganci bangin raya kasashen Afirka na FDB ya ware dala miliyan 650 a duk shekara tun daga shekarar 2025 zuwa 2030 domin wani shiri na musamman na haɓaka cigaban tattalin arziki a Najeriya. Bankin ne ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar Alhamis inda ya ce za a samar dala miliyan 2.95 tsawon shekaru hudu a wannan shirin. inda zai samu ƙarin kimanin dala biliyan 3.21 daga sauran wato ƙawayen kawo cigaba gaba ta ce shirin zai mayar da hankali kan abubuwa biyu muhimmai waɗanda suka hada da kawo ci gaba mai ɗorewa da samar da ababen mawar rayuwa waɗanda suka zo daidai da tsarin da ake da shi a wato nanayin na sauyin yanayi da samar da gasa da cigaban masana'antu da kuma samar da daidaito a tsakanin matasa da jinsi ta bangaren cigaban masana'antu a cewar bankin eh, wato dabarun na da nufin take gibin da ake da shi a bangaren ababen rayuwa a najeriya wanda aka kista ya kai dala tiriliyan biyu da dugu uku tsakanin shekarar dubu ashirin zuwa dubu biyu wato arba'in da uku ta hanyar saka hannun jari a hanyoyin da suka dace da yanayi faɗaɗa wutar lantarki tsaftar ruwan sha da tallafawa harkokin noma da ke samar da ayyukan yi musamman ga mata da kuma matasa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumar da masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za a dakace sauran shirye-shiryen namu. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar, uku ga watan Mayu na shekara ta biyar. wanda ya daidai da biyar ga watan zulkada na shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in shida hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru ɗari da saba'in da da ɗaya suka gabata a rana irin ta yau mirza shirazi masanin adabi ɗan ƙasar iran yarsu an haifi shirazi a garin shiraz na kudin fansa ya rubuta su ne a cikin tsarin baituka na waƙoƙi ba an tattara su a cikin diwaninsa jimillar fitocin waƙa waɗanda suke a cikin diwanin nasa sun kai baituka dubu goma sha bakwai da ƙarshe dai ya rasu yana da shekaru 47 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan mayu na shekara ta 1968 ɗaliban jami'a a ƙasar faransa suka fara wata zanga-zanga ta neman gwamnatin ƙasar ta sake nazari akan tsarin ilimi a ƙasar kasantar tsarin yana bayar da muhimmanci ne kawai ga masu hannu da shuni da 'ya'yansu wajen samun ilimi mai zurfi yadda marasa galihu 'ya'yansu ba su iya samun karatu mai zurfi a ƙasar bayan fara wannan zanga-zanga da 'yan kwanaki ma'aikata a ƙasar faransa suka bi sahun ɗaliban inda su ma suke da nasu bukatun da dama daga ɓangaren gwamnati musamman ma dai batun neman ƙarin albashi wanda suke korafi a kan ƙarancinsa da ƙarshe dai zanga-zangar ta sami goyon baya na mafi yawan al'ummar ƙasar faransa kuma ta bulla a wasu kasashe na nahiyar turai waɗanda suke fama da irin waɗannan matsalolin duk da irin matakan da jami'an tsaro suka ɗauka na dakile wannan zanga-zanga amma latilas gwamnati ta amince da mafi yawan bukatu da ɗaliban sa gabatar kafin su dakatar da zanga-zangar tasu masu saurare ko kun san cewa shekaru 32 da sa gabata rana irin ta yau wato uku ga watan mayu na shekara ta 1993 hukumar raya ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta buƙaci babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ya amince da ranar uku ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar 'yan jarida ta duniya da haka kuma majalisar ɗinkin duniya ta amince da waɗannan buƙatu da nufin bayar da dama da kuma 'yanci ga 'yan jarida a duk inda suke a faɗin duniya domin gudanar da ayyukan su na bayar da labarai da rahotanni akan abubuwa da suke faruwa a cikin 'yanci. wannan kuma ya yi gagarumin tasiri wajen baiwa 'yan jaridar damar shiga wurare da ake take haƙƙin bil'adama da kuma wuraren da ake yaƙi wanda hakan ke ba su damar rubuta rahotanni da kuma bayyana hakikanin abin da yake faruwa domin sanar da al'ummomin duniya masu wurare ko san cewa shekaru 508 da suka gabata a ranar irin ta yau uku ga watan mayu na shekara ta 1515 jiragen ruwa na portugal suka kai wani hari tare da mame tsibirin hormuz na kasar iran wannan tsibiri mai matukar mahimmanci yana bakin mashigar ruwa ta hormuz wanda ya hada da tekun farisa da kuma tekun oman a kudancin iran domin iran ba ta da ingantacciyar rundana ta soja a wancan lokaci ta ruwa da kuma ingantattun kayayyaki na aiki yan mulkin mallaka na portugal sun mame wasu tsibirai na kasar iran ta gabar tekun farisa ciki har da bahrain wanda tana daga cikin yankuna na kasar iran a wancan lokaci a shekara ta 1521 mamai da portugal ta yi wa wasu yankuna na kasar iran ya haifar da fushi a tsakanin al'ummar kasar a dukkanin sassan kasar a ƙarshe dai tare da kafa wata rundunar ta soji ta ruwa ta kasar iran din a hankali an yantar da waɗannan tsibirai waɗanda suke gabar tekun farisa daga mamayar kasar portugal a shekara ta 1652 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 153 da suka gabata a rana irin ta yau said shahariyari wani babban malamin addinin musulunci a ƙasar iran ya rasu an haifi malamin ne dai a garin shaharyar na ƙasar iran ya yi karatu a gaban mahaifinsa kafin daga bisani kuma ya tafi birnin najaf na ƙasar iraki inda ya ci gaba da karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa ya yi karatu a gaban aitullah musin sannan kuma ya yi karatu a gaban aitullah shirazi sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a lokacin da yake zaune a birnin najab baga kuma ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka ta gagarumar rawa a ɓangaren tantance ilmomi na fiƙihul muƙarin kamar yadda kuma ya yi rubuce-rubuce a ɓangaren usul bayan kwashe tsawon shekaru a birnin najab da ƙarshe dai ya dawo birnin ƙum domin ci gaba da gudanar da ayyukansa na karantarwa da kuma wallafe-wallafe na addini. fagaha kuma ya kafa wata babban makaranta ta koyarwa wadda ta haifar da gagarumin ci gaba a bangaren ilimin usul da kuma fikahul mukaran ya yaye dalibai masu tarin yawa waɗanda daga bisani suka zama manyan malamai a cibiyar ilimi ta hausa a birnin kum kamar yadda wasansu kuma sun bazu zuwa su sassa na ƙasar iran ɗin har zuwa ƙasar iraki inda su suka kafa nasu makarantun da kuma koyar da ɗalibai da ma yaye malamai a cikin ɗaliban nasu mafi shahara daga cikin littafansa dai shine al-ahkam wal awqat wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai guda uku a harshen larabci آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah yau zamu shiga cikin darasi na ɗari da da talatin shida idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa har yanzu dai muhammad tare da abokansa suna ci gaba da gudanar da ziyarar bude ido a birnin shiraz da ke cikin kasar iran inda suke zuwa wurare na tarihi da kuma muhimman wurare na shakatawa da ke cikin wannan birni a matsayinsa na ɗan ƙasar waje da ke karatu a nan iran muhammad yana matuƙar fa'idantuwa da karuwa dangane da wuraren tarihi da yake ganewa idanunsa a wannan birni mai dan tarihi na dubban shekaru a yau ma za a je mu ɗauke da ci gaban irin wannan tattaunawa take gudana a tsakaninsu inda a yau suka je wani masallaci da wurin wanka da ke cikin birnin shiraz da ake kira da masallacin vakil da kuma wurin wankan vakil idan ana tare da mu za a je da ta kaya a tsakanin su wannan tattaunawa amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. ما عبور کردیم مو مو چی؟ قبلا ادا میدان دندلی میدان شهدا دندلن شهیده آن نام دارد شی یه نرسونه نزدیک کسا بازار kasuwa. Ce Gwargwadon yaya. Zibo. Mai kyau. Bozorg. Babba. Sonati. Na gargajiya. Doroye. Wanda ke da. Sak. Rufi. Tok. Gishiki. To درست میگویی kai abin ka faɗa haka ne. Shabi. Kwatankwacin. Bazar Qaisariye. Kasuwar Qaisariya. Shiraz. Birnin Shiraz. Shahr. Gari. Lor. Garin Lor. آنها ساخته اند سو سنگینه شلوغ می کوسو گذشته ونده ی مثل امروز کمر یو رونق می آن داشته است شی یندا البته کودکی قلب زوچیا واقعی نه حقیقه آن بوده است شی یا کسنشی تمام دوکا امور لمره بازرگانی نکاسونچی آن انجام می شده است انا گودانر دشی مغازه ها شاگونا دو طرف بنگروری بیو سکو ورن زما حجره دکی داخل چیکی بازار وکیل کاسور وکیل آنها میگویند سو سنا پدا صدها درورو تقریبا کسان همه چیز کومی داد و ستد سید سیروا آن می شود گنا کسان چیوا درست است هکنی همین طور است حک یکی چند نوا بازار فرعی قرمر کاسوا بازار بزرگ ببر کاسوا بازار خیاط ها کاسور تلولی خیاط تلا دیگر نه مسجد مسلاچی حمام ورن وانکا نزدیکی کسانچی هرچه کما یایا شما دوست دارید کی کناسو بخرید کسیا با هم tare. Mu bi Mu mutafi. Man mutma'en nan. Ni ina da tabbacin. Mutma'en. Mai tabbaci. Bihamin zibo'i. Ga irin wannan kyau. To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je zuwa ga kasuwar vakil domin jin tattaunawa da gudana tsakanin Muhammad da Ramin da kuma abokinsu Sa'id dangane da abubuwan da suka gani na kayayyakin hannu da kuma abubuwan da ake sayarwa a cikin wannan kasuwa. Za a ji wannan tattaunawa a cikin harshen Farasanci kamar haka. Mo قبلا چند بار از این میدان عبور کردیم اینجا میدان شهدا نام دارد که نزدیک بازار است چقدر این بازار بزرگ و زیباست بازارهای سنتی ایران همه دارای سقف‌های بلند و تاقهای زیبا هستند درست میگویی این بازار را شبیه بازار قیصریه در شهر لار ساختند خیلی هم شلوغ است آیا در گذشته نیز این بازار مثل امروز رونق داشته است البته در گذشته اینجا قلب واقعی شیراز بوده و تمام امور بازرگانی در اینجا انجام می شده است. چه مغازه های زیبایی دو طرف آن سکو ساختند. محمد جان به مغازه های داخل بازارهای سنتی حجره میگویند. بازار وکیل صدها حجره دارد. تقریبا در اینجا همه چیز داد و ستد می شود. درست است؟ بله، همینطور است. این بازار چند بازار فرعی دارد. مثل بازار بزرگ، بازار خیاط ها، و چند بازار دیگر مسجد و حمام وکیل هم در همین نزدیکی است؟ بله هرچه دوست دارید از این بازار بخرید تا با هم به مسجد و حمام وکیل برویم مطمئنم که آنجا نیز به همین زیبایی است تو مدلا یانزو کما سی مجه ترجمه تا ما قبلا چند بار از این میدان عبور کردیم مو کپین ونن لوکچن سو داما منا بی تا ونن دندلی اینجا میدان شهدا نام دارد که نزدیک بازار است نن سوننسا دندلین شهیده کما ینا کسا د چقدر این بازار بزرگ و زیباست بازارهای سنتی ایران همه دارای سقف‌های بلند و تاقهای زیبا هستند. lalle wannan kasuwa babba ce kuma mai kyau kasuwannin gargajiya na iran dukansu suna da rufi mai tsawo da gishiki masu درست میگویی این بازار را شبیه بازار قیصریه در شهر لار ساختند abin da ka faɗa haka ne wannan kasuwar sun gina ta kwatankwacin kasuwar ke garin lar خیلی هم شلوغ است آیا در گذشته نیز این بازار مثل امروز رونق داشته است tana kuma da cunkoso a zamanin dama wannan kasuwar tana da kwalliya. Albate در گذشته اینجا قلب واقعی شیراز بوده و تمام امور بازرگانی در اینجا انجام می شده است. کودکی از زمان دا نن ya کسنچه سکر شیراز. شیراز انا gudanar da دکنن ایکن کاسوان a انا چه مغازه های زیبایی دو طرف آن سکو ساختند. شاگونا masu kyau ɓangarorinsu biyu an gina wuraren zama محمد جان به مغازه های داخل بازارهای سنتی حجره میگویند. بازار وکیل صدها حجره دارد. محمد سنا چه ما شاگونن چکن کاسور تا گرگاجیه داکی کاسور وکیل تقریباً تقریبا در اینجا همه چیز داد و ستد می شود. درست است؟ کسان انا سی دسر و نکومی انان. هکنه؟ بله، همینطور است. این بازار چند بازار فرعی دارد. مثل بازار بزرگ، بازار خیاط ها و چند بازار دیگر. E, haka ne, wannan kasuwar tana da wasu kasuwanni na daban a cikinta, kamar babbar kasuwa, kasuwar teloli da wasu kasuwannin na daban. Masjid wa vakil wakil ham dar hamin nazdiki ast? Masallaci da wurin wankan vakil ma suna kusa ne? Bale, هرچه دوست دارید از این بازار بخرید. تا با هم به مسجد و حمام وکیل برویم. ای ka sayi duk abin da kake so a wannan kasuwa domin mu tafi tare zuwa masallaci da wurin wankan bakil. مطمئنم که آنجا نیز به همین زیبایی است. ina da tabbacin cewa can ma haka yake da kyau. Kuma da an je da wannan tattaunawa dai ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin da kuma sa'id dukkaninsu dai sun tafi zuwa wurin wanka da masallacin bakil da ke cikin birnin shiraz inda suka ganewa idanunsu yadda aka yi amfani da fasaha na tsohon lokaci domin ƙayata wannan wuri wanda hakan ke birge dukkanin mutane da suke cikin ƙasa da kuma wajen ƙasar da suke zuwa yawon shakatawa a wannan wuri idan allah kai mu a shirin na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin da kuma wannan tattaunawa amma kafin wannan lokacin a madadin dukkanin wanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama jula da kishin fefe ne a filasa hukumar fatan alheri a tarbe mu a shirin mu gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin dastan rastan na atullah shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin mathnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. To masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a cikin kuma kisar Imam Al-Hassan limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da na farko ga fatima salamu alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma jikansa na farko da muke kawo muku a shirin da ya gabata mun tsaya inda muka bayyana cewa bayan wasiƙun da sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka rubuta wa sauran sahabban da suka rage a sauran garuruwa na musulmi da kuma wa'anda suke ribadi akan iyakokin daular musulunci suna kiransu da cewa su dawo madina don tsaye da khalifanci manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda khalifa usman ya mai da shi wasa mun karanta wani bangare na wasikun da suka rubuta sannan mun bayyana cewa sun ansa kiran wa'annan sabon ma'ana sun zo madina mun kuma bayyana wasu sunayen wa'anda suka taho daga ƙasar masar da wasu da suka zo daga kofa da kuma wasu daga wato basra daga ƙarshe mun ji yadda mutanen masar suka rubuta wa khalifa wasiƙa suna gargaɗinsa kan ya gyara al'amarin khalifanci ya kuma tuba daga laifukan da ya aikata mun ji yadda khalifa ya tsorata da wannan wasiƙar inda ya aika mugira ya yi musu magana amma sun ƙi amincewa da shi haka ma amru dan asi daga ƙarshe sai da ya fake da amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi wanda ya musu magana suka amince kuma suka karbi wata takarda ta shaida kan cewa ya sha alwashin zai gyara zai yi aiki da alkur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba su haƙoƙinsu da kuɗaɗensu sannan amirul mu'minin alaihi salam shine shaidarsu a kan hakan amma mun bayyana cewa suna tafiya suna barin madina sai marwan ɗan hakan ya je ya faɗa masa wato khalifa usman da ya warware alkawalin da ya ɗauka tare da mutanen masar ya hau kan mimbari ya faɗi cewa mutanen masar sun tafi ne bayan sun gano cewa abin da ake zargin halifa da shi ba gaskiya ba ne a lokacin da halifa ya hau kan mimbari ya faɗi hakan sai muryoyi suka tashi nan da can suna faɗa masa usman ka ji tsoron allah ba gaskiya ne kake faɗa ba a nan sai ya yi sauri ya shiga gidansa sai labari ya kai wa mutanen ƙasar masar wa'anda suke kan hanyar su ta komawa gida bayan sun karɓi takarda daga khalifa kan cewa ya tuba kuma zai gyara daga nan suka sake dawowa madina tare da niyan abu biyu kawai suke bukata a wajen khalifa ko ya sauka daga matsayinsa na khalifa musulmi don bai cancanci hakan ba suna ganin marwan ɗan hakan ne kawai yake jujjuya shi yana halaka shi idan ya ƙi hakan kuma to sai dai su kashe shi a nan sai al'amura suka rincaɓewa khalifa inda 'yan tawaye da ƙasashe daban-daban suka yi wa gidansa ƙawanya suna neman kashe shi ne kawai wasu malaman tarihi sun bayyana cewa al'amura sun kai ga halifa usman bai da kuma wanda zai taimaka masa akan wa'anda suke son kashe shi sai ya aika wa muawiya da abu sufiyan gwamnansa a ƙasar sham akan ya taimaka masa da mayaka wa'anda za su kare shi a cikin wasiƙar da ya rubuta wa muawiya dan abu sufiyan ya ce masa kamar haka Lallai mutane madina sun kafirta su kuma warware bai su ka aika mini mayaka daga cikin mutanen sham da suke tare da kai har zuwa ƙarshen wasiƙa. Amma Mu'awiya ɗan Abi Sufyan ya jinkirta aika masa mayaƙa daga wajensa duk da cewa ya faɗa masa irin mummunan halin da yake ciki. A lokacin da Usman ya ga Mu'awiya ya yi jinkiri sai ya aika wa Yazid ɗan Asad wanda ya kasance wali a wani ɓangare na ƙasar Sham. Yana kwaɗaitar da shi da ya gaggauta zuwa taimaka masa daga irin mummunan halin da yake ciki lokacin da wasikar usman ta isa gare shi sai yazid ya gaggauta ya tara mayaka don zuwa madina ƙarƙashin jagorancin yazid al-kasri sai muawiya da abi sufyan ya umarce shi don yana ƙarƙashin muawiya da ya je amma ya tsaya a yankin zikashaf kusa da madina sojojin yazid sun tsaya a zikashaf har aka kashe Usman. kuma dalilin da ya sa muawiya ya umarce shi da yi haka don ya yi amfani da neman jinin halifa usman akan duk wanda ya hau kan kujerar halifanci a bayansa ya kwace iko daga halifa a madina ya mai da ita ga banu umayya don haka muawiya yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen kashe halifa usman don da ya bar rundunar yazid ta karasa cikin madina da za su iya kare shi da za su iya hana kashe shi abu ayyubal ansari da ya haɗu da muawiya na abin sufiyan bayan an kashe Uthman ya fice wa Muawiya lalle wanda ya hana rundunar Yazid isa Madina don taimakawa Usman shi ne kai. Kafin a kashe shi dai Halifa Usman ya rubuta wasiƙu zuwa garuruwa da dama wa'anda suka hada da Masar ga kuma wa'anda suka je aikin hajji a shekarar a Makka. Yana kama kafa da su na su kubutar da shi daga halin da yake ciki. don haka a lokacin da mutanen masar suka sami labarin cewa khalifa usman ya dare su ne baya nufin cika alkawalin da ya ɗauka sai suka koma madina kamar yadda muka faɗa sannan suka yi wa fadar khalifa ƙawayya suna ɗaga murya da faɗuwarsa suna buƙatar ya sauka kawai ba za su karɓi wani uzurinsa ba ana cikin wannan halin sai marwan ɗan hakan ya ɓullo daga kan gidan ya zage su yana ce masu me ya haɗa ku da sha'anin mulki ne kun zo ku kwace ikonmu Allah ya bakanta fuskokinku kuna son ku kwace mana mulkinmu daga hannunmu ku tafi daga nan sai suka ƙara fushi sai usman ya sake neman imam ali salam ya taimaka masa kuma ya ji abin da marwan ya faɗa kafin ya shiga wajen usman sai ya zo yana faɗawa halifa kan cewa amma ka yadda da marwan ba zai yadda da kai ba sai ya karkatar da kai daga addininka da hankalinka ka zama kamar taguwa mai rauni tana bin mai ita zuwa duk inda ya je da ita wallahi marwan ba mutumin addini ba ne wallahi ina ganin ba zai barka ba sai ya shigar da kai inda ba zai fito da kai ba kuma ba zan sake dawowa don kare ka ba ka zubar da mutuncinka kuma an rinjaye ka akan al'amarinka don haka wanda suka kashe halifa usman su ne marwan da danginsa banu umayya kuma hatta matar halifa usman na'ila ta tabbatar da hakan a lokacin da take faɗawa su bani umayya wallahi ku ne kuka kashe shi kuka mai da 'ya'yansa marayu banda haka ta taɓa yi wa mijinta nasiha kan kada ya yi biyayya ga marwan tana faɗa masa cewa duk sanda kai biyayya ga marwan zai kashe ka banda haka Uthman yana da laifi cikin abin da ya same shi saboda a lokacin da ya tabbatar da cewa danginsa banu umayya sun mamaye al'amura su ne suke tafiyar da al'amura al'ummar musulmi sannan shi mai rauni ne a gabansu don ba zai iya umurtansu ba kuma ya san cewa al'umma ba ta son su to ya sauka mana ya ba wa wanda ya dace me yasa zai bar al'umma gaba ɗaya su taru su ƙi shi sannan 'yan tawaye sun san cewa ba zai iya yin komai ba saboda duk abin da aka yi da shi sai marwan ɗan hakan ya warware shi sannan da ya tuɓe kansa ya bawa wani da ya hana zubar da jininsa amma sai yana cewa khalifanci riga ce wacce Allah ya sanya masa ita amma gaskiya ita ce khalifa umar ne ya sanya masa ita don shi ne ya dabbara yadda zai kai ga khalifanci a cikin majalisar shura na mutum shida da ya kafa kafin mutuwarsa ko kuma muna iya cewa abdurrahman dan auf ne ya sanya masa ita don daga ƙarshe dai bayan mutuwar khalifa umar shi ne ya zaɓi usman a matsayin khalifa a daidai lokacin da yana da 'yancin ya zaɓi imam ali a matsayin khalifa kuma ya san cewa amirul mu'minin salam ya fi cancanta ga halifanci akan halifa usman sannan talha dan ubaidullah ya hana a shigo da ruwa gidansa kuma ya je ya kwace iko da wuraren ajiyar kuɗaɗe na jama'a wato baitul mali wasu malaman tarihi da dama suna riya cewa wai imam alhassan salam a yawmuddar wato ranar da aka yi wa gidan halifa usman ƙawanya ya fito yana kare usman tare da izinin mahaifinsa imam ali salam har sai da aka jika jikinsa da jinin Usman. Babu shakka wannan hadisin kirkirarre ne daga ɓangaren banu Umayya, sannan lalle Imam Hassan da kuma mahaifinsa alaihi tare da wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muhajirun da ansar ba su shiga cikin lamarin Halifa Usman ba bayan sun ga abin da ya faru ba su kare shi ba wa'anda suka kare shi a lokacin da aka yi wa gidansa a ƙawanya su ne danginsa bani umayya da kuma wasu daga cikin waɗanda suka amfana da shi ko ya kyautata masu a sanda yake khalifanci na shekaru goma sha biyu kuma da khalifa usman yana da masu goyon baya a cikin mutanen madina da ba za a kashe shi ba don haka mutanen madina sahabbai da wasunsu sun haɗu a kan ƙyale shi da rashin taimaka masa a cikin wannan halin ne kuke ganin imam hassan salam zai fita daga cikinsu shi kadai ya kare halifa usman daga masu tawaye har sai ya jiƙa rigansa da jinin usman don ƙoƙarin kare shi don haka gaskiya al'amarin dai ne dukkanin hadisan da suka yi magana a kan hakan raunana ne kamar yadda allama amini ya kawo su ɗaya bayan ɗaya a cikin littafinsa na gadir yana warware su don haka a lokacin da masu tawaye suka zagaye gidan khalifa usman wasu jama'a daga cikinsu sun shiga gidansa ta katanga daga cikinsu akwai muhammad dan abubakar sun ce muhammad dan abubakar ya zare takobi a gaban khalifa usman ya ce masa wani addini kake ne na asal sai ya ce bisa addinin musulunci kuma ni ba na asal ba ne sai dai shugaban muminai sai ya ce masa ka sauya littafin Allah ma'anarsa ba ka amfani da littafin Allah littafin Allah tsakanin mu da ku sai Muhammad dan Abubakar ya kama gemunsa ya ja shi a ƙasa ya ce masa mu a ranar kiyama ba za mu ce ya ubangiji lalle mun yi biyayya ga shugabanninmu da manya-manyanmu suka batar da mu hanya ba sai suka masa suka kashe shi suka bar shi a nan cikin jininsa har ya mutu sannan suka bar shi a nan ba tare da yi masa sutura ba a nan sauran danginsa banu umayya duk sun tsere sun bar madina sai da wasu daga cikinsu suka yi magana da imam ali salam ya shiga tsakaninsu don 'yan tawayen su yadda a yi masa jana'iza sai imam ali salam ya yi magana da su suka ba da dama a je a yi masa kabari amma ban da baƙiya don haka ne suka kai shi wani tsohon makabartan yahudawa da yake madina wanda ake kira hashu kaukab a zamanin muawiya ne aka hada wannan kabarin da da masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci anan zamu mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iyar iyali masararo salamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali iri da ni awal kunya zai da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shirin ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa wa tarbiyyan ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya buɗe mana shirin da bismillah bismillah rahim alhamdulillah ala ala salatu ala nabi wa ala ali wato aka ce tarbiyya wata kalma ce take koyi da kalmar ilimi ilimi wato bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin ta hanyar ayyuka a ilmantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yanayi yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da ganin da zai ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna da irin tarbiyya ake zuwa yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake mata don ta kai ga wani mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da kananan yayansu ai tarbiyya suke nufi suna koya musu kariyar kai hakanan ko matsafi ne ka samu yana rikawa yayansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsani amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani ladabi. wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne yan faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma kuma nara ku tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzan Allah shine wato kululuwar wannan makarimul akhlaq wanda Allah ala kira shi da cewa fa innaka la ala khulqin azim to tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta masu raro har la yau kadai a gaji barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafa wa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa To ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da ‘ya'ya da Allah da jikoki. Amma iyayen shi wannan mutum duk suna daga cikin iyalansa, ma dama ba su da ƙarfin kula da kansu. ‘Ya'ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali. Kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da karfi za su kula da kansu hakanan ƴaƴan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su kula da kansu don suna iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta yafe da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa hadda iyaye wanda nan ba su da karfi dole mutum haƙƙi ne a kansa su kula da su suna iya iyalansa ne. To madalla muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon BOH na birnin Tehran wanda ke ƙarƙashin Hausa TV inda muka fara tattaunawa da Malam Isa Usman Makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru kalayin da ke birnin kano to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu Tun farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne tsira da aminci shi da Allah yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wato ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai tura a kansa wannan wato sharaɗi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci ya hana shi aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a kuma wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji magana a kan cewa musulunci addini ne na rayuwa wato ma'ana saɓanin sauran addinai musamman da suke na gargajiya da ɗan adam ya ƙirƙira addini yana ƙarewa ne a cikin kwanoni hudu na gurin bauta da wannan ya za taɓa har addinai da suke saukakku masu da tafai saboda wasu abubuwa da suka faru na tarihi da kuma rauni irin na ɗan adam shi dai ƙur'ani ya nuna mana cewa da sallah da zakka da azumi da duk wani abu da za a yi na sadaukarwa da rayuwa gaba ɗaya da mutuwa gaba ɗaya na allah ne ta'ala Wannan shi ke nuna cewa kenan musulunci ya gama komai da komai shi sa zuwa wani tsari na dangantakar ɗan adam da ɗan adam akwai dokoki zamantakewa ma'amala tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakanin magidanta da mata yanzu. duk wani abu da ka sani a cikin rayuwa gaba ɗaya musulunci na da magana a kansa kuma dokokin da aka tsara na halayen kirki duk don a kyautata zama ne shine ma malamai suke cewa da bayan ƙasa zai cika gaba ɗayansu da annabawan allah da ba za ka taɓa jin wani yaƙi ba ko wata rigima saboda kowa zai kiyaye dokar dangantakarsa da ɗan uwansa akwai masalsalin halayen kirki musamman guda biyu ɗaya gaskiya ɗaya kyauta wato faɗin ƙarya aka ce siffa ce ta waɗanda ba su ba da gaskiya ba kamar da alkur'ani ke nunawa innama yaftarul kadhiba allazina la yu'minun diga masu kirar karya su ne zai wadanda wasu ba da gaskiya ba haka ne iman sadiq alaihi salam yana cewa "Laisafin fil jannati bakhilun wa laysa fil nari sakhiyun aljanna babu marowaci sannan a wuta babu mai kyauta waɗannan suna daga cikin abubuwa masu yawan gaske na tsara zaman takewa tsakanin ɗan adam da ɗan adam muhimmi a cikin zaman mutane shine a ga yadda mutum zai haƙura da cutarwar bayan Allah duk mutumin da kuke tare da shi ka tuna cewa shi ɗin nan aya ce daga cikin ayoyin Allah saboda haka ko da wani abu zai yi na ƙi zama abin kake ƙi ba shi ba saboda bai kamata ka ƙi ayar Allah ba sa'annan rayuwa ta sufanci da nufin keɓewa daga mutane kwata-kwata mutum ya yanke to ladanta ɗan kaɗan ne ainihin ba za a ce babu lada ba amma ɗan kaɗan ne ainihin za a kwatanta da rayuwar zama cikin mutane ana haƙuri da cutarwarsu ba ana amfanar da su saboda amfanar da ɗan adam da amfanar da duk wani mai rai a nan gara ɓasa shiga aljanna take an ba mu kisoshi masu ban mamaki a cikin addini kamar kisar wasu abokai guda biyu ɗaya ya zama su ware bayan gari ya zauna yana ta ibada da hadimai ya kuma ya zauna cikin gari yana bautar allah yana haƙuri da al'umma har ya hau kan raga sarauta wancan sufi na cikin daji ji labari ya aiko da hadaminsa da wasiƙa a kai masa abin da ke cikin wasiƙar shine son duniya ya kai ga har yanzu sarauta ma ake nema a haukan kujera to ko da aka kai wasiƙa shi wannan masaraki bai ma buɗe wasiƙar ba balantana ce ya karanta kawai bayan ta yi juya sai rubuta amsa kai ne duniya ta yaudara saboda riya ka kasa zama cikin mutane ka ware cikin daji don ka gaya mutane kai na Allah ne don aikin na yana dawowa sai wannan sufi ya ga wasiƙar da ya bayar ita ce da aka dawo da ita sai ce ya ce ce ko buɗa ma ga karanta bai ba kai juya bayan ta rubuta wannan amsar yana gani sai hankalinsa ya tashi wato kusanci da ubangiji da ke tsammani wancan ya sha gabansa to irin waɗannan kisoshi suna nan barkatai da suke nuna cewa wanda ya haƙuri da zama a cikin al'umma da ya tare da su yana haƙuri da cutar su yana kuma amfanar da su ladansa Allah kaɗai san iyaka loma ɗaya da aka ciyar da miskini da yake bara don an auna ta da ibada ka ta shekara guda sai loma ɗaya nan ta rinjaye ta. to madalla muna da hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran karkashin hausa tv inda muke ci gaba da tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar darus sakalen da ke birnin kano inda malam zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a fahimci to sai magana dangane da abin da yake rike al'umma shine wato siyasar al'umma gana hira da wanda ba musulmi ba har ka kuskura ka bude baki kake maganar mutane sun yadda Allah ba sa tuna Allah cikin harkokin siyasar su mamaki ka rufe shi ka ce na ce to ina ruwan Allah da siyasar mutane to wannan wani abu ne wanda ya faru musamman a cikin addinin Kirista saboda a da can baya jagororin coci su ne kuma jagororin al'umma siyasar al'umma daga coci ake tsara ta ta aka samu lokaci da malaman coci suka zamo sun yi rikon na kashi da damuwar al'umma ya zama na kamar zalunci shi yake gudana to da aka samu juyi aka ture su gefe sai aka kokarin ware siyasa daban addini daban ba saboda asalin abin haka yake ba saboda alinjila za mu ga maganganu irin waɗannan kamar faɗi cewa the righteous shall inherit the earth ko the meek shall inherit the earth wannan fassara ce ta aya a cikin alkur'ani ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي wato mun rubuta a cikin zabura bayan an mutu cewa ƙasa bayan allah na managarta su zasu gaje ta to abin da linjila take faɗa da abin da ƙur'ani tabbatar a yana nuna cewa kenan mallakar bayan ƙasa wato mulkin ƙasa da sarrafa dukiya da tsarawa al'umma zamantakewa duk na mummunai ne wato bayan allah su za su yi a wani gudun nigeria tana cewa when the righteous are in power the people rejoice wato waɗanda sa bayi suka karɓi mulki sai al'umma su rika farin ciki idan babu alaƙar siyasa da addini zai kawo managarta bayan allah su karɓi siyasa wannan shi ke nuna cewa kenan wato siyasa da addini ba a raba suke ba larura ce ta sa aka raba ba asali ba to irin wannan abin ya kutso cikin musulunci musamman salafawa za ka ji suna karanto hadisai na karya cewa annabi ya ce wajibi ne abu shugaba ko azalimi ne ko fajiri ne matukar yana sallah biyar a cikin al'umma wannan hadisi kirkirarre ne ya saba da ka'idoji na qur'ani da kira-kirayen hadisi na a yunkura a tashi a yi aran gama da azalimai saboda a ceci yara da masu rauni da suke addu'a Allah fitar da su daga alƙaryatu na azzaluman shugabanni kuma ba mamaki wannan hadisi kirkirarsa ta makara ainin ainin ka iya ce babu shi a zamanin kalifofin nan guda hudu amma a zamanin da ake ganin kamar wato za a samu tangarɗa musamman zamanin yazidu saboda haka aka shirya masa abin da zai zama kariya gare shi saboda saba alkawari na cewa mulki zai dawo hannun banu hashim bayan mutuwar ma'awuya to wani alkawari ba ne cika shi ba saboda haka kenan a kwashe kwakwalen wawaye su kasa fahimtar waye ke cancanci su mara masa baya kuma hakan ta faru ya zama na imam hussein wanda dalilin sa aka kiri wani hadisi na karya ya zama na ya cutu ya kai ga samun shahada maɗaukakiya lamarin gwari-gwari ta masu raro ga shi dai malamin ya fara gano bakin zaren da lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan mako malam isa usman makama ɗaya daga cikin malaman ahalul beci a birnin kanan dabu to ga shi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ne daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin radio a hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuma da na shirya na gabatar likita cewa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kide-kiden iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniyawa domin samun nishaɗantuwa kuma da fatan za ta ƙayatar da ku a yau ma mu ɗauki da wata sabuwar waƙa ce da mawaƙin ƙasar iran ɗin nan mai suna Sinasar Lak ya gabatar da fatan za a gyara zama domin saurari waka a bakin mai ita da za su zo muku daga nan radio voa hausa da ke nan birnin tehran. با مادر دور خواهد که دهد سر به دم خنجر دوست این نکته نوشتن بر دفتر سر دوست ندارد آن که دارد پر به بام و دور خواهد که دهد سر به دم خنجر 今。 kun saurari sina sarlak kenan a cikin wakar da ya gabatar mana kuma anan ne dan jalin zamun shirin sai a sadar za ku ji mu dauki da sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyar shirye mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausa tv2.ng برگشتگی سازم آشفتگی قرار مرغی قراره بر شانه من سر میگذارم چون زمرقه بشکسته در تو جان انگوشم خوش بیا با دلم کم کن جفا مرغ دل خسته از قفس کن رها آشفتگی سو بردی قرارم بر شانه قرم سر گذارم چون زورقی بشکست در توفان دریای دو چشمت نیست Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.